This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fata an wani lafiya baba ya makeri ne tare da sarfila hashim gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau laraba 24 ga watan afrilun shekarar 2024 kafin ku je abubuwa da muke tafe da su ga sarfili da kanin labarai yau laraba shugaban amurka joe biden ya ce zai rattaba hannu kan wata doka da ta samar da taimakon dala biliyan 95 ga ukraine da isra'ila da taiwan haka kuma yau laraba rundunar sojin isra'ila ta faɗi cewa tana shirin girke wasu rundunoni biyu a zirin gaza matakin da ya zo daidai lokacin da isra'ila ke shirin kai farmaki ta ƙasa a kudancin birnin rafa haka kuma za a ji cewa dubban ruwan 'yan ƙasar argentina ne suka cika titunan babban birnin ƙasar a jiya talata domin nuna adawa da kasafin kuɗin da shugaba jabiya meli ya yi wa jami'o'in gwamnati kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa yawan ɗauke wutar lantarki a ghana ya haddasa asarar dukiyoyi ga 'yan kasuwa wayanda su 'yan kansu ne da suke haskasa wutan lantarki suna bin gwamnati ba su suka da yawa da suka yi zance da gwamnati kowane lokaci eh, alkawarin da gwamnati ke yi zai biya su kudin shiga kudin ba su samu ba haka zalika a cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da wasu gwamnonin arewacin najeriya suka yi da 'yan najeriya mazauna nan amurka akan batun rashin tsaro da ya addabi yankin kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda a wannan makon shirin zai tattauna ne akan hakkin 'yan jarida wurin haɗa kan addinai muna kuma ɗauke da saƙonni masu sauraro amma yanzu sai an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau laraba shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai rattaba hannu kan wata doka da ta samar da taimakon dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan bayan da majalisar dattawan kasar ta amince da ita a yammacin jiya talata. ƙuri'ar amincewa da ƙudirin wanda 'yan majalisun 79 suka amince 18 suka ki ta zo ne bayan da tsaikon da aka shafa watanni da dama ana yi wanda ya sa majalisar dattawan ta zartar da irin wannan mataki kuma shugabannin majalisar wakilai suka ki amincewa da aka haɗa ƙuri'ar sakamakon rashin jituwar da aka samu kan aikewa da agaji zuwa ƙasashen waje da kuma batun tsaro a cikin gida. Majalisar ta sabunta yunkurin ne bayan tattauna da shugabannin majalisar suka yi don shawo kan adawa inda daga karshe ta amince da matakin da ƙuri'u 311 112 ba su amince ba a ranar asabar. yaƙin da Ukraine ke yi da mamayar Rasha shine babban abin da aka fi mayar da hankali a kan shi kunshin tare da dala biliyan 61 zuwa wannan yanki. ƙudirin ya kuma haɗa dala biliyan 26 ga isra'ila a daidai lokacin take fafata da mayakan hamas a zirin gaza da kuma dala biliyan 8 domin tunkarar matakan cana na barazana ga taiwan da sauran ƙawayenta a yankin indo-pacific biden ya bayyana a wata sanarwa jim kaɗan bayan da majalisar dattawan ƙasar ta kada kuri'a cewa amurka na iya fara aika makamai kayan aiki zuwa ƙasar ukraine cikin wannan makon yau laraba na sojan isra'ila ta faɗi cewa tana shirin girke wasu rundunoni biyu a zirin gaza matakin da ya zo daidai da lokacin da isra'ila ke shirin kai farmaki ta ƙasa da kudancin birnin rafa sojojin rundunonin za su gudanar da ayyukan tsaro da dabaru tare da bayar da cikakken bayanai game da shirye-shiryen jami'an isra'ila sun ce kai farmaki a rafa ya zama dole domin cimma burinsu na kawar da ƙungiyar hamas amurka da majalisar ɗinkin duniya da sauransu sun bayyana damuwarsu game da mamayewar ƙasa suna masu cewa hakan na iya kawo bala'in jin kai a rafa fiye da rabin al'ummar gaza na samun mafaka a yankin inda mutane da dama suka tsere daga wasu sassan gaza saboda faɗan da kuma umarnin ficewa daga isra'ila rundunar sojin isra'ila ta faɗi yau laraba jiragen yakin sun kai hare-hare sama da hamsin a zirin gaza har ila yau isra'ila ta kai har-har kan wasu wuraren hezbollah da ke kudancin labanan ciki har da mayar da martani ga harbin makaman roka da kungiyar hezbollah ta yi wanda kungiyar ta ce martani ne ga kashe fararen hular da isra'ila ta kashe mata a baya an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan an shafe makonni al'ummar ghana na fama da matsalan karancin wutar lantarki abinda ya sanya masana'antu da gidaje asarar dukiyoyi masu tarin yawa hukumar kula da wutar lantarki ta kasar ta ecg ta dora laifin yawan dauke wutar ne akan matsaloli da aka samu na transformer da yawa sai dai masana sun alakanta matsalar lamarin da taɓarɓarewar tattalin arziki lamarin da ya sa gwamnati ba ta iya biyan masu samar da wutar lantarkin wakilin hamza adam daga birnin kumasi ya aiko mana da ƙarin bayani an shafe makonni kenan al'umman sassan faɗin ƙasar ghana suna fama da matsalan karancin wutar lantarki abin da ya sanya masana'antu da gidaje hatsarin dukiya masu yawa isa na fari da ya mallaki kantin sayar da kifi da naman kaji ya ce sun yi hatsara mai yawa sakamakon matsalar dauke wuta kuma a yanzu suna ci gaba da dukufa ne akan inji na janareta to sai dai hakan ba zai dagoma ba sabida ba sa iya su ci gaba da sayan makamashin man fetur. yanzu haka mun kuna generators muna muna zamne ga aikin nan na bata wa sosai sosai kamar ni haka sai na da wani kifi about thousand boxes kifin na sai na sayarwa 450 ganas yanzu haka masu dabbobi suke zuwa domin ya bata ba kai ka sayar ka ba mutum ya ci masu karnuka poultry farms na na cire na ba su kan 100 ka ka gani asarar na so muna asara sosai hukumar kula da wutar lantarki a kasar Ghana ta ECG ta dora laifin yanke wutar lantarki akan matsaloli da aka samu akan transforma masu yawa sai dai masana sun alakanta matsalar da ta tabarbarewar tattalin arzikin kasar da ya yi sanadin gazawar kasar wajen biyan masu samar da wutar lantarki masu zaman kansu Dr. Abdulrahman Alhassan mai sharhi ne kana babban jami'i a cibiyar da ke baiwa gwamnatin Ghana shawara bisa tsare-tsaren ta na samar da makamashi ta Blue Hammond Energy Center ya yi ƙarin haske akan abubuwan da suka janyo wannan matsala da ake fuskanta na baya-bayan nan. Na farko shine kuddi wanda ake sin mai ko gas da generator lantarki ke aiki da shi don su yi su ba da wutan lantarki independent power producers wayanda su 'yan kansu ne da suke hassasa wutan lantarki ya so su ba kasa kasa su yi amfani da shi suna bin gwamnati ba su suka da yawa da suka yi zance da gwamnati kowane lokaci alkawalin da gwamnati ke yi zai biya su kudin shiga kudin ba su samu ba hausa suka ce kamar in dai ba sun samu kudin da suke bukata ba su ma za su daina ba da wutan lantarki akwai irin wasu fault fault da suke faruwa wato abin da ba zata zai faru ba shi faru ya dauke wutar lantarki wannan kuma dangance da tsofaffin kayayyakin aikin da ake aiki da shi na wurin aika wutar lantarki zuwa ga gidajen mutane da zuwa wurin ma'aikata eh, akwai ababa da yawan da ya kamata a sake da yake baya an sake su gaba dai ba shi kaga ana samun fault nan da can to sai dai a wani matakin da gwamnati ta dauka na neman shawakan wannan matsala shugaban kasar nana ado danko da ya kaddamar da wata sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt da hamsin a yankin Ashanti matakin da ya ce zai yi taimako sosai Wannan aiki yana nuna gagarumin ci gaba a yunkurinmu na samar da wutar lantarki mai ɗorewa ga al'ummanmu musamman mazauna yankin Ashanti yayin da yawan jama'a da ayyukan tattalin arzikinmu ke ci gaba da karuwa wanda ya haifar da karuwar bukatan wutar lantarki kamar wannan tashar wuta ta lantarki yana da muhimmanci wajen bunkasa samar da makamashinmu don cimma buri na al'umman ƙasar Ghana. duk da matsalan wutan lantarki da ake fama da shi a kasar ghana tana alfahari da madatsun ruwa guda uku da suka hada da akusumbo da kwan da bui kuma kashi fiye da tamanin cikin ɗarin al'umman kasar ne ke cin moriyar wutan lantarki a kasar in ji wani rahoton world bank kazalika wasu kasashe masu makotaka da ita irin su togo da burkina faso na dogaro a kanta wajen samar da wutan lantarki hamza adam muryar amurka daga kumasi A gaida Hamza Adam da wannan rahoton kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko gasar filu da ci gaban labaran duniya. Yau Laraba hukumar tarayyar Turai ta kaddamar da wani bincike kan kayayyakin kiwon lafiya da aka siyo daga ƙasar China. mataki na baya-bayan nan da ya kawo rudani a fannin kasuwanci gabanin ziyarar shugaba shi jinping da zai kai nahiyar turai a wata mai zuwa binciken wanda beijing cikin hanzari ta soka yana da nufin tantance ko masu samar da na'urorin turai da suka da allurai da na'urorin daukar hoto zuwa na'urorin ɗaukar hoton kashi su samu damar shiga ta hanyar da ta dace daga china idan har ta kammala cewa ba a ba hanyar da ta kamata ba hakan na iya sa kungiyar ta sanya takunkumi kan kamfanonin kera na'urorin likitanci na ƙasar china da ke ba da shawarwakin jama'a na eu da su kara da aiwatar da mafi karancin maki na ba da kwangiloli ga kamfanonin ƙasar china zuwa ƙetare binciken shine na farko karkashin yarjejeniyar cikayyar kasashen duniya da eu wanda ke da nufin haɓaka da daidaito juna ta hanyar samun kasuwannin sayayya jama'a na ƙasa da ƙasa biyu bayan ƙorafe-ƙorafe da aka daɗe ana yi daya kamfanoni da gwamnatocin kasashen turai kan samun damar shiga kasuwannin ƙasar china da ƙarshe yau laraba zaɓen shugaban ƙasar indonesia prabowo sabianto ya sha alwashin yaƙi da ɗaukacin al'ummar indonesia tare da yin kira da haɗa kai tsakanin jigajigan 'yan siyasa domin ce da ƙasar gaba a daidai lokacin da ke ƙoƙarin ƙara ƙarfin 'yan majalisar dokokin ƙasar gabanin karɓar aiki a watan oktoba da yake jawabi wajen wani biki da aka tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben ranar goma sha hudu ga watan fabrairu prabowo wanda ya nasara daga garin rinjaye ya ce yana tattaunawa da manyan masu fada a ji a kasar kuma yana matukar muhimmanci jam'iyyu su samu haɗin kai domin cimma maslaha. Prabowo wanda ya samu goyon bayan sahihancin goyon bayan fitaccen ɗan takara Joko Widodo na neman fada da kawancensa a sabuwar majalisar dokokin kasar yana kuma tattauna da jam'iyyun da suka goyi bayan abokan hamayyarsa a zaben a gaida sarfili da ya karanto bana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma bari mu kawo muku tambayoyin da wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna na Amurka suka yi wa gwamnatocinsu a kan sha'anin tsaro na yankinsu yayin da yayin wani shiri na musamman da sashen Hausa da murya Amurka ya shirya a nan Washington ga mai tambaya na gaba. To sunana Sunday Bitrus ni ne shugaban zumunta association wato shugaban mutanen arewacin Najeriya da ke nan Amurka. tambaya ta a yanzu ga duka gwamnonin ne saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan katsina ya faɗi akwai damo'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsamani suna cikin harkan ta'addanci me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abin da ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'uran kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya sawo ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a najeriya na gode to alhamdulillah ah, na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a mu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa ta amma ko shi ya kamata mu yi tunani ba abu ne wanda za a ce yau muna farin ciki ko muna murna da shi ba mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na anan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake amma duk da haka ba abu ne mai sauki ba abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma kamar yanzu yadda ake magana ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci kamar mu a zamfara fulani ne da hausawa wanda 'yan zamfara ne nan aka haife su an san iyayensu an san inda suke zama da makamantansu sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa abu ne wanda yake da wahala kamar yanzu lokacin da kake magana jigawa da kano ai inda allah ya taimaki kano lokacin da aka fara ta'addanci mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma don me kaga ana kasuwanci a kano ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a wannan jihohi shi za ga cewa irin wannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a kano kuma ba su da shi a jiga sau haka mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haikan mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cima informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi wallahi idan ba mu haka ba duk abin da za yi akwai rauni a cikin shi saboda ka roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu. gwamnan jihar zamfara dauda lawal kenan a tattauna wanda aka shirya a nan murya amurka kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannun mu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan matsalolin da ke janyo tarnaƙi wa zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyin magance su don samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jan linzamin shirin. Zamantakewar mu. Shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin gudunmawar da 'yan jarida ke bayarwa wajen haɗa kan jama'a da ke da bambancin addini da ƙabila. In mun lura muka cewa level talauci ya yi ƙasa a cikin watan Ramadana. Saboda menene ko ya kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana hailala ana ciyarwa ana ba da sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin daɗi ana so bayan ko watan Ramadana ka ci gaba da haka. Mu 'yan jarida mu makowa ne. mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ne ba wai muna aiki ma christians ko muslims ba muna aiki ne muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare manema labarai ko 'yan jarida suna cuɗanya da kowaɗanne irin mutane manya ko ƙanana masu mukami a matakai daban-daban na mulki da talakawa da masu arziki har ma da waɗanda ke da bambancin addini ƙabila ko jinsi A ka'idar aikin jarida yana da muhimmanci kwarai ɗan jarida ya yada labarai waɗanda za su kawo haɗin kan al'umma da fahimtar juna. Musamman a Najeriya da ke da ɗimbin al'umma suke kuma samun saɓani saboda rashin fahimtar addinan juna da ɗabi'unsu. Kan haka ne a karo na farko tun kafa ƙungiyar 'yan jarida shekaru hamsin da ta gabata a jihar Plateau. Ƙungiyar ta shirya taro na ƙarƙare azumin watan Ramadan inda ta gayyato malumman Islama da na Krista da sauran al'ummomin da ke da addinai daban-daban don jin wasu kalamai daga bakin malumman addinin Islama don ƙara fahimtar abin da addinin Musulunci ya kunsa Sheikh Umar Faruk Muhammad na'ibin limamin masallacin Fiber a birnin Jos shi ne ya jagoranci gabatar da jawabi a wurin taron. Lalle ne shi wata Ramadana wata ne da yake sa mutane su zamanto sun zamanto mutanen kirki su zamanto mutane masu gaskiya da kuma ya zuwa ga Allah a yau duniya kowa wanda suke ce su masu ilimi ne suna kokari su ga cewa sun samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya da tattalin arziki ya tashi a duniya amma sun manta cewa alkur'ani ne a cikin sun manta da su duba alkur'ani ya kamata su duba domin idan mun bar yanayin Allah Allah sai canja mana mun da zuwa ga Allah Allah ma sai canja mana in mun ruwa mu cewa talauci ya yi ya level talauci ya yi kasa a cikin watan Ramadana saboda menene ko ya kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana halala ana ciyarwa ana ba da sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin daɗi to ana so bayan ko watan Ramadana ka ci gaba da haka kuma shi watan azumi wata ne da ya zamanto wata ne da zai gadin al'umma su zamanto mutanen kwarai kuma ina daga cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutum da ya azumi wata Ramadana yana da wasu ɗabi'u marasa kyau ya daina su ya ci gaba da alkhairi bayan ramadan to wannan alama ne na Allah ya karɓa azumin bayan Allah amma idan ka koma ruwa to wannan alama ne na cewa Allah bai karɓa azumin ka ba kuma ana ji hankali ga musulmai cewa lalle ne shi wato azumi wannan da Allah ya bamu nan wata ne mai daraja da ya ba wato musulmai da bai ba kowa da ba na farko a cikin aka ban mu wata fiyayyen wata ramadana a cikin shi aka ban fiyayyen dare dare laitul kadari a cikin shi aka ban fiye littafi Alkur'ani a cikin shi wanda ya kawo littafin shine fiye mala'ika mala'ika jibrilu wa aka wa fiye annabi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka zo littafin da shi fiye al'umma mu ne al'umma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka idan ka samu kanka a cikin wannan al'umma ta annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka gode wa Allah ka gode wa Allah ka gode wa Allah to wannan shine rago kuma har ila yau shi azumi yana kanta da mu zaman lafiya mun ji ne annabi ke cewa idan tsokane ka an ce an yaƙe ka ko tsokane ka ko an zage ka kace menene inni sa'im ina azumi ina azumi ina azumi to haka ake so ka ci gaba ka gani ina kanta da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma azumi an fara shi ne ba mu muka fara ba can al'ummomi da suka shuɗe sun fara azumi ba kama aka fara azumi ba amma namu daban yake da sauran azumi domin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam na cikin mu da haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Sheikh Umar Faruk Muhammad kenan na'ibin limamin masallacin Fiber da ke garin Jos Malamai da pastor amma na gwamnati suke da haƙƙin samar da tsaro a al'umma. To sai dai kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar plato Musa Ibrahim Ashams ya ce dole ne sai an haɗa gwiwa. Ɗan jarida sun yi rawan a zo a gani. Saboda aka ce za a ci gaba da wariya, aka ce za a ci gaba da su da mu ba za a samu ci gaba ba al'umma dama yana da kyau mutum ya daraja addinin wani ko bai da addinin ba inda Allah ta'ala yana bukatan kowa da kowa ya zama musulmi ba sai ya tuntubi kowa ba saboda shi ba shi da abokin shawara amma ta hanyarsa ta ikonsa ya sa akwai kiristoci akwai musulmai akwai ma masu addinin gargajiya wannan rawar da nuj na rashin jihar filato ta yi rawan a zo a gani ne muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da wannan saboda su ma su gani yana da kyau a matsayinmu na gwamnati na jihar filato. a ƙarƙashin shugabancin shi mai girma barista kalin manasa mutuwan muna yaba ma wannan tsari da aka ɗauka da wannan salu wadda shugabancin ayuku fasfo ta ɗauka domin haɗa kan mutane na jihar plateau ko musamman ku 'yan jarida kuna da mahimmancin rawa da kuke eh, takawa a cikin al'umma in kuka dauki wannan salon kaga jama'a su ma za su dauke ta saboda haka muna cewa wannan tafiya ne mai kyau mai daraja ce ko muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da ita gwamnati ta dauka yan jarida sun dauka yanzu al'umma su ma suka dauka kaga yazo da sauki dama ba mutum ɗaya ne yake wannan rawar ba kowa ne kamar rawar mata ne aka hagu a dama yau kada mutum ya tsaya a guri guda ya ga kawai shi dan da ya tsaya kawai shi kenan yawan aka ciza sai a hura hukumomi Shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau mace ta farko da ta rike kujerar tun shekaru hamsin da kafa kungiyar Madam Ayuku Paspo ta kasance ta farko da ta kirkiro wannan tsari na haɗa kan musulmi da Krista a lokutan ibada. Ta ce ya kasance shirin da za a ci gaba da shi don fahimtar juna. Kamar mun da aka yi Fema Jos ba mu san wannan bambanci bambanci ba. Amma ya zo ya kai lokacin da an zo an shiga crisis daya akan daya ya kai kuma lokacin da ba ma zama tare da ya kamata kuma mu 'yan jarida mu makowa ne mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ne ba wai muna aiki ma christians ko muslims ba muna aiki inda muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare kuma kaga ah, addini nan guda biyu christianity da islam su ne kaɗai muka sani mun san wasu suna nan da ba su nuna kansu ba so dole ne in abin da zama mutum ɗaya a yi ɗaya in ka tuna last year mun fara carols kuma da muka yi carols mun insistin cewa duka members mu wanda suke sallah da wanda suke zuwan church duka a zo tare don jama'an plateau gaba daya su gan muna tare ba wai sai mun yi report ne sai mu nuna muna tare ba za mu je mu zauna na gidan rediyo muna ce a yi zaman lafiya oh, in ba gan mu muna zaman lafiya ba in mutane ba za su yi da mu ba doka san dan jarida don duk abin da ka faɗa ko a anguwa ana so a ji me ne dan jarida na ya faɗa mutane za su ce gaskiya ne so ya kamata duk abin da za mu yi in mun nuna cewa haka ne zaman tare haka ne religious tolerance mutanen da suke respected din suna jin musulman suka ji haka din su ma za su doka cewa a'a ai dan jaridan nan haka ya faɗa kuma haka suka yi abin da ya samu kai wannan program din kenan kuma Allah ya da za mu ci gaba za mu duba su abubuwa kuma da ya za mu yi tare ba wai mu saya kawai wai domin lecture yau sai mu rufe ba ya kamata a mu da juna mu nuna cewa muna tare don duk duniya gaba daya su san muna tare da haka muna bege cewa nan gaba za samu zaman lafiya a plateau don abin da muka yi a nug hukumar 'yan sandan Najeriya ta kasance a wurin taron, inda mataimakin kwamishinan 'yan sanda Usman Adamu, wanda ya yaba da irin wannan haɗin kai, ya ce zai taimaka musu kan aikinsu. A halalakika shi kwamishinan Bozin lokacin da ya karbi wannan sakon ya yi farin ciki ya kuma nuna goyon bayansa ga bisa wannan umarni da, aka gayyace shi. Kuma ya umurce ni da akan cewa in faɗa wa su ƙungiyar 'yan jarida akan cewa a halalakika yana tare da su kuma yana goyon bayansu a duk abin da suke yi kuma idan duk suna da wani korafi ko wani abu kofarsa abu da take akan a zo a same shi dai ji wannan kuka koke su don ya samu ya magance shi kuma bayan haka ya mika yana mika kuma godiyansa ga kan cewa wannan abun a ci gaba da shi don dai shine zai haɗa kan al'umma ga baki daya kuke fafutuka idan matsala ta taso kuke kawo ɗauki yaya al'umma za su samu wannan zaman lafiya ya za su haɗa kansu domin kuma su rage muku aikin inda a ce yadda wannan ah, su kungiyar 'yan jarida suka yi wasu kungiyoyi suna yin wannan abe badan kuma duk ah, tunda duk wannan kogoyin akan samu mutane ah, masu addinai daban-daban duk in aka zo waje daya suka hadu suka ce da a yi wannan abe badan kaga an kawo mutane fanni-fanni daban za su fahimci juna kuma za a gudanar da komai da komai cikin kwanciyar hankali mutane za su ta cewa eh gaskiya wayannan abe badan da ake yi din nan wasu ne a waje suke cusa ra'ayi ma mutane shine ne ake samun tashin hankali da sauransu a kofar yan sanda a bude take ga duk wani abun da suke ji ko wani abu suke gani da sauransu don Allah kofa a bude take an bada numobi kala kala akan su kira wannan numobin su faɗa ma yan sanda za su yi responding kuma su je wannan wajen don su tabbatar cewa an dakile wannan abun kafin ma ya bazu a cikin gari mataimakin kwamishinan yan sanda Usman Adamu kenan dan Allah Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allahumma Zainab Babaji yanzu kuma ga sakonku masu saurare. yau laraba shugaban amurka joe biden ya ce zai rattaba hannu kan wata doka da ta samar da taimakon dala biliyan 95 ga ukraine da isra'ila da taiwan bayan da majalisar dattawan kasar ta amince da ita a yammacin jiya talata ƙuri'ar amincewa da kudirin wanda 'yan majalisun 79 suka amince 18 suka ki ta zo ne bayan da tsaikon da aka shafa watanni da dama ana yi wanda ya sa majalisar dattawan ta zartar da irin wannan mataki. kuma shugabannin majalisar wakilai suka ki amincewa da aka da a sakamakon rashin jituwar da aka samu kan aikewa da agaji zuwa kasashen waje da kuma batun tsaro a cikin gida. Yau larabarin da na sojan Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin girke wasu rundunoni biyu a zirin Gaza. Matakin da ya zo daidai da lokacin da Isra'ila ke shirin kai farmaki ta ƙasa da kudancin birnin Rafa. to madalla masu sa mana aikin afuwa wato karancin lokaci ya sa ba mu iya kawo muku wato sakonni da kuka aiko mana ba yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu daga nan sashen hausa na muryar amurka baba ya kuma keri ne ke muku sallama a tare mu a shirinmu na dare amma yanzu a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum